DW dandalin matasa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin dandalin matasa na wannan lokacin. Sunana Fauziya Dauda nake farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin da ke duba irin kalubale da matasa ke fuskanta da irin nasarorin da suke samarwa ga ci gaban kasashen su. A cikin shirin na wannan lokacin za mu duba yadda rayuwa ke ƙara tsada a wasu ƙasashen Afirka sakamakon yadda farashin kaya ke tashin gauron zabi. ya hakan ya shafi rayuwar matasa wani irin raɗaɗi matasan ke ji game da wannan al'amari kuma menene makomarsu a nan gaba idan har rayuwa ta ci gaba da tsefewa. tsadar rayuwa sakamakon tashin farashin kayayyaki na ci gaba da ta gayyara rayuwar al'umma a ƙasashenmu na afirka inda rayuwa ta sauya wa mutane ana alakanta halin da aka tsinci kai a yanzu da wasu dalilai da suka hada da cire tallafin man fetur da faduwar darajar naira ga misali a ƙasa irin Najeriya. Yayin da takunkuman karya tattalin arziki da aka kakaba ma wasu ƙasashen sakamakon juyin mulki. na taka rawa a wasu ƙasashen na Afirka inda fiye da kashi 60 cikin ɗari na al'ummarta ta matasa ne. matasa da ke karatu ko ma gudanar da wasu sana'o'i domin rufa wa kawunansu asiri na ci gaba da kokawa kan yadda rayuwar ta koma rana zafi inuwa ƙuna shin ko ya tsadar rayuwar ta shafi matasa ya shafi matasa sosai musamman wayanda su suke kokarin zama mutane suna fuskantar kalubale na kasuwanci yan kasuwa a cikin daman jarin bai kwari ba to da hankali ba a yi sa'a ba sai ka ga matashi tun bai je ko ina ba suka sun mishi yawa jayin nashi ya shiga tangal-tangal in kuma karatu yake yi Allah kiyaye sai ka ga kusan ya ma gagara biyan kuɗin makaranta in kuma wani ne ke biya mishi to wataƙila wancan ɗin rayuwa ta shafe shi ya shafi karatun shi kai tsaye. To haƙiƙa rayuwar karatunmu a baya rayuwa ce ta kwanciyar hankali musamman ɗalibai za ki ga muna murna lokacin ba ma masu ai hutu saboda kuɗin da za a ba mu a gida mu sai duk ɗan abin bukata mu yi kuɗin mota mu ci abinci duk da haka za ki ga akwai rara to amma yanzu a rayuwar yanzu a wannan tsananin da ake ciki kuɗin ma ba ma ya isar mutum matasa a ƙasashen afirka irin su najeriya dai sun shiga hali na fatara da talauci Ko a shekarar bara wani ma'aunin talauci na duniya wato World Poverty Clock ya bayyana cewa 'yan Najeriya akalla miliyan 71 ne ke fama da matsanancin talauci. A cewar wani ɗan jarida kana mai fashin baki akan al'amuran da suka shafi yau da kullum Muhammad ya ba ana kukan targaɗe ne sai ga kare ya ta zo. A tsakanin matasanmu ake samun yawan Eh, shaye-shayen kwayoyi sannan a cikin matasanmu ake samun yawan masu aikata laifukan sacen mutane garkuwa da mutane fushi da makami da sauransu a yanzu haka a cikin matasanmu ake samun yawan ah, masu aikata fyaɗe ga yara ƙanana da sauransu kasantuwan ba abin da suke illa kawai yawo yawanci su zaki gani, kina yawo a cikin gari zaki gansu a zaune a bakin tituna suna suna suna tattaunawa eh, kuma duk wannan abubuwan yawanci masana suna danganta shi ne da tsadar rayuwa da yawanci dole ne ya kasance cewa mutum ya tashi gari ya ga cewa yana so ya ci abinci dole ne ya kasance cewa yana so ya sa riga mai kyau dole ne ya kasance cewa shi ma yana da burin ya ga wata rana ya hau mota wata rana ya gina gidansa wata rana ya yi aure to amma kuma sai gashi yanzu aka babu hanyar da zai samu wannan alamun abubuwan na rayuwa na jin daɗin rayuwa da sauransu kuma sannan ga kuma yanayin tattalin arzikin ta yi tsadan da ya kai ga akasarin su ba sa ma iya ciyar da kawunan su sai dai kila ba maki idan suna dan dama dama iyayen suna da hali to su taimaka musu wanda kuma Eh, wayanda suka fito daga gidajen talakawa wayanda basu da hali to kaga haka sai ya sanya su ya jefa su cikin wani hali. Rashin aikin yi na daga cikin matsalolin da ke kara sanyawa matasan ke ji raɗaɗin tsadar rayuwar da ake ciki ga matashi a daka Muhammad Lawal. dan fafutuka da ke kare manufofin matasa da yada al'umma ta gari a tsakanin matasa a jamhuriyar Nijar ya koka kan rashin dabara a tsakanin matasan da ma tallafi. a matsayinmu na matasa da jagororin matasa muna gani da da farko rishin aikin yi na matasa wanda kashe zaman ka yawanci galibin matasa cikin zaman kashe wanda suke babu aikin yi babu kuma eh, misunan shi wasu dabarori da ya kamata su yi wanda zai kore musu eh, kuda a kudan baki za su nemi abincin da za su ci wallahi tsadar rayuwar nan ta ma matasa tutu. to mai karhi a yanzu shine zai je ya yi sana'a ko kuma ya aikin karhin da zai nemo abincin da zai ba iyalin shi ko zai ba ma'aifan shi to yau masu karhin ma kansu sun rasa tudun dahawa sun rasa tudun da za su dahwa sun talauci ya addabe su kuma tsadar rayuwa ta addabe su ba a zancen ma marasa ƙarhi ko kuma marasa galihu kenan ina gani wannan tsadar rayuwa da ta kawo da farko dai akwai zaman kashe wando na matasa matasa ba su da aikin yi daga inuwar sahe har ta marece heta isko su ka baiwa a yi yaƙi da talauci da tsadar rayuwa a haka na biyu ba su da wani tallahin da za a kama duk aka ka babu wata gwamnati ko kuma wani mai hannu da shuni da zai kama ma kai kawo kamfaninka har ka ɗauki ma'aikata wanda za ka taimaka musu ku taimaki kai da kai saboda a yanzu aikin gwamnati ya yi wuya kenan dole sai da ƙananan kamfanoni wanda mutane za su buɗe wanda gwamnati za ta kama kuma masu hannu da shuni za su kama ma matasan nan saboda su ma su ka gudun musu wajen ci gaban al'umma da ci gaban tattalin arzikin ƙasashenmu. Wallahi abun aisha ne kuma abin Allah wadare ne yau a ce a wannan karni da muke ciki matasa cikin suna cikin halin talauci suna cikin halin misunan shi eh, rabbana ka wadata mu. Toshin ina mafita ga Muhammad Sani Abubakar matashi a Najeriya. to ga wanda yake zaune baya yin komi daga cikin abin da zai fitar da shi a cikin kunci shine gaskiya yanzu iyaye ko da za su sa yaro a makaranta to a haɗa mishi da wani skills ya zama ya koyi wani abu wanda yana neman ilimi a hannu ɗaya a hannu ɗaya kuma yana koyan wani aikin da aikin zai zo ya rike shi a nan gaba ilimi ma zai rike shi amma dai ya samu wani aikin da wannan aikin zai iya rike shi ya rayu da shi ga kuma wanda yake da sana'a din ha'inci da rashin gaskiya ko kuma halin ko in kula da yake nuna sana'a din to abin da zai fitar da masu wannan kunci din shine a samu trust a kanka a kan sana'anka kai matashi ya zama ana iya kwatancen ka in abu kaza ake so a je gujen wane yana cikin abin da zamu rike mu matasa da muke ciki hakuri da dan abin da za a baka kar ka sa ha'inci da kuma yin gaskiya akan abin da aka kawo maka ka yi shi ka yi shi daidai gwargwadon iyayenka iya gaskiyanka zai taimaka wurin rage wannan kunci da muke ciki. gwamnati ma masana na ganin cewa akwai buƙatar gwamnatin ta sake fito da wasu tsare-tsare da za su sauƙaƙa wa mutane al'amuransu na yau da kullum kamar rage farashin kayayyaki a kasuwanni da rage tsadar zirga-zirga da kuma samar da ayyukan yi ga al'umma kamar yadda suke alƙawrantawa a lokacin yaƙin neman zaɓe. Muhammad Yaba ya ce dole ne gwamnati ta inganta rayuwar matasa da ke zama shugabannin gobe. Makomansu a yanzu ko kuma ce shi shine yadda zai eh, a yi kokari ita gwamnati ta yi kokari ta fito da tsare-tsaren da zai kasance cewa a inganta rayuwar matasa na sannan ta hanyar ɗaukar nauyin karatunsu ta hanyar karantar da su a ah, ah, sana'o'i ta hanyar ba su jarurruka domin ya kasance cewa su dogon samu abin da za su yi na dogon da kansu in har tana son kasa ya kasance cewa ta ci gaba domin su ne kashin bayan kowace al'umma su ne kashin bayan kowace ci gaban kowace kasa idan aka sai yau an waye gari matasa kasa ba su da madogara ba su ma san ina rayuwarsu me zai samu da rayuwarsu nan gaba ba to kaga kenan akwai hatsari matuƙa ga ci gaban ƙasa akwai hatsari matuka ga rayuwar ita kanta al'ummar da ke cikin wannan ƙasa saboda haka tuni dai wasu matasan suka fara daukar matakan gudanar da zanga-zanga akan tsadar rayuwar da ake fuskanta a najeriya yayin da wasu 'yan kasuwa ke barazanar rufe kasuwanni sai mu ce allah ya kawo sauki da kuma na kawo ƙarshen shirin dandalin matasa na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku suna na fauziya dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya.